sha nawa ne sha takwas ba sha bakwai to zai zama sha bakwai yau yau talata goma sha bakwai ga watan rabi'un al-akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan littafi a irin wannan rana muna karatu cikin wannan littafi na amdatul ahkam min kalami khairul anam sallallahu alaihi wa sallam wadda al-hafiz uh, Abdul Ghani uh, ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullah ya wallafa hadisai ingantattu wanda suke magana akan matsaloli daban-daban na rayuwar al'umma a ibadatan da kuma mu'amalatan muna kitabul at'ima an karanta hadisi zamu ci gaba da hadisin da muka tsaya a kansa muna fatan Allah ya samu dace na'am قال المسلم رحمه الله عن النعمان بن يزيد كرمنا وعنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعا الطعام والطعام بالاستعاذ بالله وجهين ان الحلال بين فان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلم منه كثير من الناس فمن اتبع الشبهات اكتسب العليين علمه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الجمع يوشك ان يسعى فيه الا وان من ثم مثلهما ولا وان من الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صاحت سلع الجسد كله فإذا فسد فسد الجسد وفسد الجسد كله ألا هي القلب wannan hadisi na annu'man ibn bashir radiyallahu anhuma qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa wa ahwa annu'man bi isbi'ihi ila udhunayhi annu'man ibn bashir radiyallahu anhu ma sai ya kai yatsunsa guda biyu zuwa kunnuwansa tabbacin cewa ya ji da kunnuwansa kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu lalle halal a bayyane yake a fili kuma lalle haram ma a bayyane yake wa bainahuma umurun bi tsakanin Tsakaninsu kuma akwai wasu al'amura waɗanda suke masu bada matsala waɗanda an kasa ba su matsaya ba su zama halal kai tsaye ba ko kuma ana ɗarɗar a kansu da suke rikitarwa la hunna kafirun minan nasi da yawa daga cikin mutane ba su san irin wa'annan al'amura masu rikitarwan ba famani buhat wanda duk yi taka tsantsan da abubuwa masu rikitarwa na shubuhohi istabra alidini to ya kubuta da addininsa wa irdihi da kuma mutuncinsa wa man waqa fi shubuhat wanda kuma ya fada ya jefa kansa cikin fada cikin al'amura na shubuha wadda ba a gane matsayinsa ba a fil haram kawai ya fada cikin haram sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali karra'i kamar mai kiwo ne ya ra'a haula hima wanda yana kiwo a gefen iyaka yushiku an afi, yana dab da za a iya ganin kawai zai iya fadawa cikin iyaka. a ce mutum ya kawo dabbobinsa akan iyaka suke kiwo dole a samu su dabba sun shiga ciki haka haka nan wanda yake ganin a shi ya bar haram a ganinsa ga wasu abu nan tsakanin halal da haram suna dab da haramun sun bar halal to duk wanda ya zo wannan gurin ya tsaya to in ka ji shi ya fada haramun ko mamaki ba za ka yi ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali ala yace ku saurara wa inna kulli malikin hima lalle kowane mai mulki yana da iyakoki nasa ala wa inna himallahi maharimuhu to ku ji cewa lalle iyakokin Allah shine abin da ya haramta abin da kawai Allah baya so ai shine kar ai kar ai haram ala sai ce ku saurara ku ji wa inna fil jasadi mudghah lalle a jikin jiki akwai wata tsoka idan salahat salahal jasadu kullu in ta gyaru to jiki duk zai gyaru wai za fasadat in ta ɓaci fasadal jasadu kullu duk jiki kawai sai zama ya ɓaci ma'ana duk gaɓe ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku saurara wahiyal qalb wannan tsoka ita ce zuciya to wannan hadisi dama an fassara shi a lokacin da ya gabata a sharhin da malamai suka yi masa ne na farko an bayyana cewa wannan hadisi yana daga cikin usuluddin yana daga cikin hadisan da malamai suka tabbatar cewa yana daga cikin usuluddin domin hadisi ne wanda yake magana da abun da ya shafi aƙida da kuma mu'amala da ibadat duka domin ya shafi eh, ina ne matabbatar aƙida shine zuciya sannan tabbatar aƙida a zuciya kyakkyawar aƙida aƙidar da annaba suka karantar da mutane shi ke sa mutum ya zama ya yi taka tsantsan da haram raunin samun aƙida kyakkyawa a zuciya shi yake sa mutum ya ga abu na haram kamar ba damuwa ba ko kuma abun da ba a gane kansa ba kafin a ce wani abu ya fada cikinsa da aka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan hadisi sannan malamai suka ce yana daga cikin usuluddin don da zaran mutum ya yi aiki da wannan hadisin ya yi lura da shi ya fahimce shi to za ka ga insha Allah ta'ala ya tsira da al'amarin addininsa in ko mutum ya yi wasa da wannan abun da hadisin ya kunsa to za ka ga mutum ya fada cikin hatsari Allah kiyaye cewa innal halala bayyinun lalle halal a fili yake a duk abin da za a ci na abinci abin da ya shafi abincin ne kansa ko dukiyar da za a sayi abincin ko dukiyar da za a rayu da ita dukkan abin da ya shafi halal Allah subhanahu wataala ya bayyana shi doka kamar misali a ce a ya ayyuhan nasu ya ayyuhan rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum duk wani daɗaɗan abubuwan da Allah ya halatta wannan halal ne da haka innal halala bayyinu duk abin da aka tabbatar halal ne baya cikin abun da Allah ya haramta to wannan halal ne da haka shi a sarari yake shari'a ta bayyana nassosin alqur'ani sun yi bayani hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi bayani haka abuna ijma'in malamai da haka halal ba ta da wani kura da an zo an ce abu kaza halal ne eh halal ne shi kenan abu kaza ba halal bane to shikenan kawai da an ce ba halal bane to sai mutum ya nisance shi don ya fada kishiyar halal kishiyar halal shine haram sai ce wa innal harama bayyinun kuma lalle haram a fili yake kamar misali shurbul khamr shan giya haramun aklu alkhinzir cin naman alade haramun haka Allah subhanahu ta'ala ya haramta waɗannan zatu anyab min at-tuyur abuna mina dawab dukkan abuna dabbobi waɗanda suke da fiƙoƙi da Allah ya haramta sun zama haram irin su zaki damisa kura waɗannan duka haramun ne sannan tsuntsaye a tsayur za tu makhlab tsuntsaye masu iftira masu sauka su farauci abu su shirwa shahu abuna angulu mikiya waɗannan duka haramun ne don haka wa innal harama bayyinun hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bi duka waɗannan Allah subhanahu ta'ala ya haramta macaccen dabba haramun ne mushe don haka wa innal harama bayyinun hakanan in wajen mu'amala ne da kuɗi riba haramun ne kawai haramun ne har abada dukiyar da za a samu ta wannan hanya haramun ne aklu amwalin nasi bil batil haramun ne cin dukiyar mutane ta hanyar ƙarya da yaudara da sauransu wannan haramun ne don haka wa innal harama bayyinu don a shari'a babu abun da yake haram Allah bai bayyana ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a hadisi ko kuma a samu nassin aya ya bayyana to amma wa bainahuma umurun mushtabihat amma tsakanin halal da haram akwai wasu al'amura mushtabihat masu shubuhantarwa ma'ana masu eh, yawo da hankali masu shawwashe mutane ma'ana masu rikitarwa la ya hunna kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba san su ba sai arrasikuna na fil'il ma'ana wannan ana nufin al'amura da suke gudana a rayuwar jama'a akwai wanda zaka ga suna mu'amala da haram ba san haram ba ne akwai wanda kuma da zaran an ga abu ya fita daga halal ya fada haram sun sani saboda kasancewansu su a cikin ilimi an rasu kuna misali a kyautan ma'aikaci kyautan ma'aikaci akan aikinsa wanda misali kai ne mai biya kai ne kai ne kashiya a ma'aikata a baka abunan biyan mutane kai ne kashiya a ma'aikata wanda suka yi wa aiki gaba daya za zuwa rinka biyan su kudaden su wancan ya gina guri kaza an yadda a biya shi sa an duba kai ne mai biya in ka biya shi kudin to sai ya kyauta sai baka kaga wani haramun ne kaga amma la ya ya'lamuhunna kathirun minan nas wasu kuma son zuciya idan idan misali yanzu kace wannan abun ba za ka karba ba to sai mamaki ba saboda yanzu misali eh, kayi aiki kawai sai aka zo gurin biyan kuɗi shine wannan shine mai biya a wannan ma'aikatan kawai sai biya ka kuɗinka da ya biya ka kuɗinka kawai sai ka ɗau wani abu kawai sai ka bashi ya karɓi wannan abun bai halatta gare shi ba amma waye zai bar wannan abun na farko zai ce ba roƙansa kai ba shi ma wanda ya bada abun zai ce ah, kai ka tambaye ni ne na baka ne amma aikinsa yake yi ka bashi gobe ko baka cancanci biya ba in dai takardanka ta zo alama ko kuma kuka zo ko biyar kai da ka bashi nan kai zai fara biya da za a ce kudin mutum uku kawai zai isa to dole zai iya kokari ya ga cewa kai kana cikin wannan hukum. ba don koyi ba saboda kana ba shi kyauta shi yasa kyautan ma'aikaci Ibnu latubiya hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Ibnu latubiya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi ya karbo zakka suka ce wannan ita ce zakka mun hada ka kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma wannan mun baka kyauta ya dawo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ita ce zakka da suka tara wannan kuma nawa ne bani suka yi kyauta sai annabi sallallahu alaihi wasallam nan da nan sa ta canja yace da mun bar mutum a gidan ubansa waye zai ba shi kyauta mana da ba don an sa shi wannan aikin ba misali idan kai ne mai biya sai aka baka kyauta a to a ba wani kyauta muna waje ko sadaka ko wani abu amma baka kyautan haramun ne ka karbe ta amma a yanzu in ka faɗi wannan to mutum zai ji kawai kamar ka haramta masa halal ya yi bai tambaya ba kuma ya kawai kyauta aka bashi ba kuma ba kenan wai sunansa ihsani kuskure ne mutum ya yi aikinsa ka bashi kyauta ya kamata ka bashi kyauta ba lokacin aikinsa ba ba lokacin da ya maka aiki ba lokacin aikinsa ba yanzu haka kawai wata rana sai ka ba wa mutum kyauta na wani abu tsakanin ku ko da niyan ihsani ka abu na wannan ya halatta kyauta a tsakanin mutane amma me aiki akan aikinsa a shi kyauta wannan eh, eh, haramun ne domin hadithin ibn lutubiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta to kaga wani abu ne wanda zaka ga abu ne wanda jama'a dewa za su yi ta ganin cewa kamar ina alhali ba su da wani hujja ko kaɗan hujjan haramci shine kawai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam don ka bayyana umurun mushtabihat tsakanin halal da haram akwai al'amura masu yawa la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su san su ba zaka ga misali abubuwa na mu'amaloli da yawa na dukiya abubuwa suna shiga wadda zaka ga kaman abu ne wanda yake ba haram ba ko mu'amala a kasuwa ko mu'amala a zamantakewa tsakanin mutane inda akwai harkar dukiya a ciki to ƙarshen ta sai mutum ya yi mu'amala da abun da Allah bai yarda da shi ba a matsayin cewa shikenan misali mutane suna sai ga mutum ya zo yana so ya kasuwanci ko kuma yana da jari karami sai zo gurin dan kasuwa ko ya zo gurin wani mutum mai karfin dukiya mai kuɗi ce a bani dubu ɗari biyu misali zan je in juya ce to wata shida eh, za ka je ka juya su wata shida ko za ka juya su shekara ko za ka juya su wata kaza gwargwaron ittifaki shi kenan amma zan taimaka ma in baka su amma za ka da 220 ne gaskiya kaga wani haramun ne amma da yawa musulmai suna yi sun ɗauka wai ka ya taimake shi ya ba shi kuɗi sakamakon kuɗin da ya ba shi shi kuma ya yi ci riba ya sai abubuwa ya ci riba da yawa kawai sai ga ba wani damuwa ba ne ƙara wannan tsantsar riba ne haramun tsantsa abubuwa ne wanda suke wasu mutane sun sani amma ba su damu ba wasu kuma kafirun minan nas la ya ya'lamuhunna ba ba san su ba to akwai abubuwa da yawa na riba waɗanda suke gudana eh, wasu kuma bayan nasi ko da ke duk abin da nasi ya zo kai tsaye cewa haram ne to shi dama wannan ba maganan cewa shubuha ne a haram ne misali riba a duk halin da za a juya wani ce yana cikin talauci ne ya zo ƙarisa ginin gidansa kuma an ce kuma kudin sa ya kare kuma da ya zo bashi an ce sai da kuɗin ruwa to shi wai larura ce ta sa ya karɓa kaga wannan ya ci haram ne kai ba wani larura bane ba dole bane sai mutum ya yi gida in kaga mutum ya yi gida Allah ne bashi amma ya shiga haram don ya yi gida wannan ba bai halatta ba ba dole bane sai mutum ya hawa abun hawa in Allah ya kaddara mutun zai hawa abun hawa Allah ne bashi amma in mutum ya shiga haram don ya yi sai abun hawa wannan ya jefa kansa a matsala daga ko ta ina har ranar tashin alkiyama ta faru babu wani magana na riba za ta zama halal babu shi don ta riga ta haramta ko ba harka wace ta dan adam Allah subhanahu ta'ala ne ya zartar ya hukunta annabi sallallahu alaihi wasallam da za a yi masa wahayi baya duniya ya gama ya gama sakon Allah ya koma ga Allah wasu za ga ba su damu da cewa a'a yaya wannan abun yake ba shikenan kawai mu'amala in dai harka ce ta ta kuɗi kawai shikenan abubuwa da yawa za a ce mutum a ma'aikatar gwamnati abu kaza a je a sayo a kawo sai mutum ya a wakilta shi shine zai tafi ko kuma a bashi kuɗi kawai ana tsammanin abu kaza kuɗinsa kaza ne ko kuma a ce a je a yi kaza idan ya je misali sai aka samu dubu ashirin ne alhali a lissafi da aka yi an ɗauka dubu ashirin ne kuɗin abu to dan ya je eh, dubu ashirin ne ko kuma dama da aka bashi dubu ashirin ɗin kawai sai ta waya shi kuma wancan don ya samu ciniki sai ya rage Sha kawai inda kai ne kuka zo za mu sayar muku shi dubu sha takwas takwas to sai kaga mutum ya dauka wannan da ya je ba da dubu ashirin aka bashi sauran dubu biyu mutane sun dauka wannan dubu ta zama ta tun da abun gwamnati ne saboda haka kawai ba maganan dawa da shi ko kuma kawai a yanka wani kuɗi a ce muna bajetin abu kaza zai zama kaza a matsayinka na babban ma'aikacin gwamnati za a yi wani abu da gwamnati take so ta yi ko ma'aikatar ku take so ta yi a ce abu kaza da abu kaza da abu kaza ko irin shirya baki za su zo za a yi mitin za a yi wani abu shikenan a ce to za a kawo musu abinci za a kawo musu ruwan sha za a kawo musu kaza to an yi tsammanin baki 60 za su zo saboda haka an ba ku kudin tanadin mutane abincin mutum 60 ko wani abu da kuka je kawai sai baki 50 suka zo sai aka sayo abincin mutum 50 sauran kuɗin za mu yi da shi bai malin gwamnati ne bai zama naku ba a kuma in an yi tsammanin plate din dubu ɗaɗɗaya ne da kuka je ku saboda za ku saya da yawa sai suka sayar muku ɗari takwas takwas sai a mayarwa ma'aikatar sauran ɗari biyu biyu to amma da yawa daga cikin mutane kawai sun ɗauka wa na wahala ne wa ai kai aka yi wa rage ba kai yi wa rage ai ba ba ne. bane sannan ba kayanka ba ne. kai ɗan saƙo ne a tsakani kamar sau diwa idan aka je aka samu wani rage abu shikenan sannan wani sa'i kuma mutane suna ƙara kuɗi ce to abu kaza sai ce to abu kaza kuɗinsa kaza abu kaza kuɗinsa kaza abu kaza kuɗinsa kaza to miscellaneous shi kuma a sa dubu kaza to da aka zo sai aka gama abun gaba daya to in wannan kuɗin ya saura in kwamiti ne sai su rarraba tsakanin su sau da yawa gani suke cewa halal ne alhali haram ne haram ne in kudin ya sauya sai mayar sai mayar da shi inda aka ɗauko shi yau sai in akwai abin da aka ce a ah, to tunda za ku yi aiki kaza ga allowance wannan kuma halal ne aiki kaza ga allowance kun zauna kun yi mitin ga allowance halal ne kun yi tafiya daga guri kaza zuwa guri kaza ga allowance wannan halal ne inda an yi ittifaki ko gwamnati ta yadda akan wannan ko gwargwadon girman ofishin mutum gwargwadon abun da ake bashi duk wannan ya halatta amma duk abun da aka ce to ya zama abun nan ko wasu guri su a gayyaci mutum a zo su suka gayyace ka can wani guri kai kuma sai ka zo ka nemi gurin ma'aikatarka su baka kudin kwana nata shi kenan sai suka baka kudin kwana kana zuwa can kuma can da suka gayyace ka ashe su kuma sai suka tana maka gurin kwana to kudin ma'aikatarka ka dawo da shi bai halatta gare ka ba so duk irin wani abubuwan da yawa sai ka ga mutum ya yi amfani da su ba tare da ya an ba amma in ma'aikatar ka ne ta aike ka ko wani aiki na ma'aikatar ka ko wani abu wanda eh an sake ka an tura ka katabi sai aka yi lissafin kuɗin kwana ka to wannan a ka'ida kai kuɗin kwanan ka kullum dubu biyar ne sai aka baka na kwana biyar da ka je kuma kwana biyar din sai zama kai ka samu gurin da dubu ɗaya ne kuɗin kwanan hotel din alhali kuɗin kwanan ka a ka'idar girman ka a mukami ko wani abu da kake da shi in dai ka tafi dubu biyar ne da ka je sai ka samu hotel din dubu ɗaya kaga kowane rana akwai sauran dubu hudu a wannan naka ne halal ɗinka ne wannan halal ɗinka ne so da mukamin ka shine a baka kuɗin kwana in dai zaka bar garin ku ka tafi kawai kai ka ci dubu biyar to da ka je kai kuma sai ka samu abu mai arha shikenan to wannan halaliyan ka ne domin da za ka rasa hotel kwata-kwata na dubu biyar da ka tafi sai dubu goma goma ne hotel to nan ma sai dai ka san yadda za ka yi ka abun nan domin ka'idar matsayinka shine dubu biyar in za ka yi tafiya to haka abubuwa suke na halar a san shi a rike na halal na haram kuma a san cewa kawai haramun ne saboda haka sai sai mutum in ka ci abun da ba naka ba ba zai amfane ka ba ko kana ganin kamar ya amfane ka duniya amfani ne mara amfani duk abun da za a ci a duniya amma a lahira za a tambaya to akwai matsala in dai aka ce abu ba halal ba ne to ba a nutsuwa ba dama mutum ya ci halal a ya ci haram ya samu nutsuwa har ya gama rayuwarsa ba zai yi ba ba zai yi ba yau ka samu kwanciyar hankali ka samu jin daɗi ka samu walwala a rayuwarka alhali haram kake ci a sai dai in mutum ya tuba ya mai da haƙoƙi masu haƙi to wannan Allah yana iya canja masa rayuwa me yasa ka ga mabiya yawan rayuwar mu a yau kowa aka an ko ga kuɗi ga komai amma kawai da kaga mutum sai kamar bai cika da cikakken nutsuwa ba dan akwai dai dan matsala in ka samu shi cikin nutsuwa ba zai wuce dan wani lokaci ba watan sai ka ganshi wani irin yanayi saboda abubuwan da ake mu'amala da su wanda suke ba na halal ba kuma wata ila mutane suna ganin su saboda sun buya bayanan hukunce hukuncen su yawanci ya buya ga mutane don haka mutane suke ta musu mu'amalan kaman halal shi yasa Umar radiyallahu anhu yake cewa mun kasance mukan bar abun da tara bisa goma in ka kasa abun kashi goma tara bisa goma halal ne amma ɗaya sauran ɗaya bisa goma ɗin in ba mu gane matsayinsa halal ne ko ba halal ba in ya fada cikin shubuha to sai mu bar shi gaba ɗayansa tara bisa goma ba an yadda halal ne ɗaya ne kawai bisa goma ake kokonto ba wai haram ba ake kokonto halal ne ko haram ne ya shiga cikin shubuha kenan to sai a hakura da shi shi sa taka tsantsan da wara wato yin taka tsantsan da rayuwa Shi ne fi sauki abinda kawai da akwai ɗan dugudugu a jiki to kawai sai ka haƙura da shi ba sai ka cika zo ka yi fatawa ba yau bayan sai mutum ya gama ɓata abu ya yi duk abin da zai da shi sai ya turo takarda in an ce haram ma ko ya bai oho ya riga ya gama da abun wani ma tun ba yau ba ya gama da abun to a shine ashubuhat shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas amma malamai suka ce arrasikuna fil ilm sune kadan masu ilimi a cikin mutane sune kadan gama garin jama'a sune wanda suka fi yawa wanda ba su da ilimi su suka fi yawa a ko ina a kowace al'umma sun da masu ilimi sune kalilan to shi yasa yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane saboda kalilan sune masu ilimi su ko masu ilimi su suka sani in mutum ya yi abun bisa ilimi kuma wannan ya zama son zuciya amma in mutum ya yi abu a bisa rashin sani da zaran bayyana a wato sani ya bayyana gare shi cewa abu kaza haramu ne to sai ya tuba sai ya tsaye da abun in haƙƙin wasu ne mayar musu in kuma tsakaninsa da Allah ne ya cigo da istighfari shi ya sai ce famani taqashshubuhat wanda duk ya ji tsoron wato yayi taka tsantsan da waɗannan abubuwa na shubuhohi ana gani kai wannan halal ne ko haram ne a kai wannan a ci ne ko a bari a a wannan kaza kaza ne to istabara alidini wanda ya taka tsantsan ya bar wannan to ya kubuta da addininsa wa irbihi da mutuncinsa a idan misali ana ba da misali shehu usman bin fodiyo rahimahullah saboda taka tsantsan a ce misali fitila gasila wani irin lamb ina da ake hurawa eh, suke amfani da shi a wancan lokaci irin su fitila a ci balbal an haɗa kuɗi an saya saboda yana karantarwa da daddare yana cikin karantarwa an kawo masa wasiƙa tasa ta kansa sai sa aka kashe wannan bayan an gama karatu sai ya kunna a ci balbalinsa yake karanta wasiƙan da shi saboda wannan an tara kuɗi ne an saya yana tsoron amfani da haskenta a matsayinsa na mai karantar da su kaga wani tsabar wara a kenan taka tsantsan akan harkar rayuwa saboda kar a fada cikin abun da ba haka ba duk abun da ya zamanto akwai dugu-dugu a ciki to ana so mutum ya bashi shi shine famani ta kashu Buhari wanda duk kawai ya ga cewa bari ya taka tsantsan da abun da akwai dugudugu a ciki duk abun da kaji kawai baka gamsu da shi ba kuma lalle akwai alaman wutsil wutsil to kawai ka haƙura da shi ba ana nufin baka gamsu da shi ba alhali halal ne a ba baki mutum saboda rashin sani ya ga kawai bai gamsu da wani halal ba wannan kuma ya rage nasa ba bai zama haramun ba amma mutum bai gamsu da ba saboda yadda ake wurin kawo shi da sauransu ko kuma mu'amala da shi ya haƙura to wani shi masa alheri <coughs> wasu daga irin masu siyasa sai mutum ya ce yana takara sai mutane su zo gurinsa misali a ce ku mutanen wani anguwa ne su bari anguwansu ko ba mutanen wani anguwa ne su bari anguwansu dan takara ya ce to ku mutanen anguwa kaza ga dubu goma a ji a bawa jama'a saboda yana neman ƙuri'a ko a ji a yi wa jama'a aiki ko a ji a raba jama'a ko a ji a sayawa jama'a kaza to idan ya ba da wannan to a lokacin sai ku tambayi ina ku ya ce ku ɗau dubu biyu a ciki to dubu biyu shine naku amma dubu takwas ta jama'a ce to ma a yanzu sai ka mutum mai kuɗi da komai yan takara da suka ce ga wannan babban abin da ke zuwa zuciyar mutane shi din ma ba nasu bane ɗebo waye to sai aka ce kai kuwa ka ɗiba sai a ah, shi din ma ɗebo waye to ya ɗebo in misali ɗebo waye ya ɗebo haramu kai kuwa ka ɗebi haramu to wannan zaka ga da yawa mutane suna irin wannan mu'amalar sai su samu ɗan takara sai ba su kuɗi sai su raba kuɗin a tsakanin su suye su ko a ɗan raba wani ɗan abu a gurin wanda ake ga an ce su ne talakawa a jiya basu su sauran ɗumbin kuɗi kai wasu kama ba za su raba komai ba shikenan wai a ganin su tun da shi ma haram ya ɗebo don haka ba nasa ba ne to kai din naka ne ko ba nasa ba ne don haka an in da gaske ne haram ya ɗebo to waɗanda suka karɓi wannan kuɗin ba su kai inda ya ce suka yi wasu ma ko sun ɗebi haram to kaga wa'innan to shi yasa irin wannan in mutum ya ce a ah, wannan nawa ne ko kuma na ne sai kai baya sai ka tambaya nan ce a ah, ka kai guri kaza to wajibi ne ka kai to ina nawa sai sai baka naka ko kuma kaza a cikin naka ne to a ce kaza a cikin naka ne shikenan amma aka ce kai dan sako ne ka kai to shikenan za ga misali gwamnati ta sai. wani lokaci ko a ce siga ko shinkafa ko taki ko wani abu sai ka samu masu rabawa tun da ta su ya biyo suna rage wani abu ba sa ko ji a jikinsu cewa haram suke dauka za ka ga mutum ya rage wasu buhuna a ajiye su a gefe su wa ina sai je raba talaka sauran buhunan da ko dubu ne in ya rage biyar kwaya biyar kadai wannan kwaya biyar din haramun ne bai halatta gare shi ba mutane za ka ga suna wani to aka wayi gari mutane suna iya zama haka kawai su shirya kansu so su yi wa mutane yan takara karya su kuma su bayar ko ina dai abubuwa ya rikice gaba daya da haka mutane suka zama cikin wani hali mummuna babu wani tsari wanda yake muna shiryar da mutane saboda an sake koyarwar shari'ar Allah haka wanda ya yi taka tsantsan da shubuhohi ya ga kawai ga abubuwa yadda harka suke gudana ya ce kai baya bukata istabara alidinihi wa irbi ya kubuta da addininsa ma'ana tsakaninsa da Allah wa irbihi da mutuncinsa tsakaninsa da mutane yanzu wanda ya karbi wani abu sai bai kaiwa jama'ar da aka ce kaiwa ba zaka ga bai da bai da mutane a cikin bai da mutunci a cikin jama'a ko miya yake da ya hawa wannan ba shi ya cinye mana kaza ba shikenan to shi yasa kawai mutum ya taka tsantsan shi bi wa man waqa fi shubuhat amma duk wanda ya fada cikin irin wa'annan rikitattun al'amura waqa fil haram ya fada cikin haram domin duk abin da aka ce ma in baka sani ba to ka hakura domin alhalal bayyinun wal haram bayyinun halal a fili yake haram a fili yake duk lokacin da kaji kana cewa kai to ayi ne a kaza ne kai ma ka san kawai akwai matsala eh, ka hakura kawai ce domin halal gashi nan haram gashi nan yanzu ka zo kawai ka kasa kaya a kasuwa mutum ya zo ya saya za ka riƙe wannan kudin kana can to wannan halal ne in sa aljihuna ko ka san kawai halal ne ko tuno wani abu da ka sai da kayan ka ne ya baka kuɗi kuma komin ɗumbin kudin baka da matsala amma daga zaran an yi wani dugu-dugu sai ga koya kuɗin su yana ce to sai ka je kayan ya kuna sai ka kawai kai da kanka baka da nutsuwa shi yasa wa man shubuhat waqa fi haram sai ce karra'i a haular hima kamar mai kiwo ne da yake kiwo a gefen iyaka ku an yarta fihi yana dab da zai iya fada ciki zai iya fada cikin gona shi sa in da kaga mutum zai mu'amala da shubuha to yanzu na kawai na cikin haram a fil haram kawai kaga shubuhat ai bainal halal wal haram ne aka ambace su aka ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun to amma sai ce wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fi haram me yasa ya faɗi wannan waqa'a fi haram saboda in dai mutum zai rinka bin dan innal rikitatun abubuwa masu dugudugudin tabbas sunansa kawai ya shiga haram daga zarar mutum ya bada dan jin dadin wa'innan to ba zai iya tsallake haramun ba in ya ganta shi ka ga abu da yawa shubuha da haramun ne a fili garin ƙin shubuha a garin son shubuha ya sa haramun ma bata tsira ba a gurin mutane abu kaza za ka ga nassin qur'ani ya ce haramun ne amma mutum yana mu'amala da shi nassin qur'ani karban bashi da ruwa haramun ne amma mutum yana karba kaga mutane ƙarshen wata sun mai da kansu talakawa fituk na bala'i daga mutane motsi kawai sai banki sai a ce to ya ce kawai a baki dubu goma bashi kafin a ce meye wannan an bashi dubu tara ko da ɗari takwas ko dubu tara da ɗari biyar ko ma dubu tara ko dubu takwas da ɗari biyar wai a matsayin dubu goma a rubuce in ya zo kuma dubu goma sha ɗaya ko dubu goma da ɗari biyar ko dubu goma sha biyu ko sha uku ko wani abu shi ma ya haura abun a rubuce haka zai biya dolensa sannan a zo matakin da in mutum bai biya ba su rinka hauhawa irin waɗannan abubuwa kaucewa shari'ar Allah a fada garin shubha da wasu tunani shi na kawai sai a fada cikin haramun sai ka ana ta mu'amala da bala'i Allah ya kiyaye don haka shi yasa ya ce ka'a fil haram ya ra'a hawla al-hima yushiku an yushiku an yana dab da zai iya fada cikin iyakan gona ala wa inna likulli malikin himan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku sani cewa kowane sarki yana da iyakansa kowane sarki zaka ga biya ce abu kaza doka abu kaza abu kaza doka ala wa inna himallahi maharimu to ku saurara ku sani cewa iyakokin Allah shine abin da Allah ya haramta waye zai ji rashin kunyan Allah har ya tsallaka inda Allah ya haramta alhali sarakuna da masu mulki masu mulki suna iya cewa kar a yi kaza kuma ba a yi ba to me yasa kuma ga dokar Allah iyakar Allah da inda in mutum ya tsallaka ya shiga alhurmar da ba ta ba kuma alhurmar Allah ya keta to shine ya shiga cikin haramun to mai mutum zai yi sha'awa in ya ce ya taba haramun alhali da saninsa mai mutum zai yi sha'awa in wajen mu'amala ne ya fada cikin haramun alhali da saninsa wani bai dace ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wa inna fil jasadi mubghah saurara lalle a jiki akwai wata tsoka idan salahat wannan tsoka in ta gyaru salahal da kullu to jiki zaka ga duk ya gyaru wa idan fasadat in ku ta ɓaci fasadal da kullu to duk jiki zaka ga ya ɓaci ala wahiyal qalb ku saurara wannan zuci wannan tsoka ita ce zuciya zuciya ita ce milaku kulli shay abunda duk hadisin yake magana ya kunsa malamai suka ce ƙarshensa sai magana da duk abin da ya mallaki duk abin da hadisin ya kunsa halal haram shubuhat kwaɗayinsu da yin abu mutum ya taƙaita kansa kawai sai halal da mutum ya ji cewa yana sha'awan haram da mutum ya kutsa cikin shubuha duk wani yara ta ne a kan abin da yadda zuciyarsa take mutum sai zai ɗauko haram ɗin da hannunsa amma ya danganta da zuciyarsa ne yadda take zuciya ita ce mahallin tauhid mahallin aqida zuciya ita ce gurin da tauhidi yake zama sanin Allah sanin haƙiƙanin Allah subhanahu wata'ala to idan zuciya ta wanku sanin Allah da tsoron Allah da takatsantsan da dokokin Allah ya shiga cikin zuciyar ya zauna a ciki to zaka samu ta taƙaita kanta da halal wannan zuciya din salahat ta zama kyakkyawan zuciya ta zama zuciya ta kwarai idan ta zama ta kwarai to jiki zai zama na kwarai abu da yafi kowanne taimakon zuciya wajen zama na kwarai ko rashin na kwarai shine harce amma zuciya ita ce milakul kulli shay milakul aba remote na dukkan gabban jikin dan adam shine zuciya idan zuciya ta zama mai kyau to zaka ga baki ba zai karya ba to nan da aka ce baki bai karya ba mana malamai suka ce babu wani dan adam da zai ce harcinsa ba zai karya ba kullum sai dai ya faɗi gaskiya face sai kaga gaskiya akan gabansa duk dan adam da ya ce shi gaskiya kawai zai rinka faɗa ƙarya kan ba zai ta ba sai dai ya kuskure da gangan ya karya ba zai ba ko da ya faɗa cikin kuskure zai ta istighfari amma in ya zo magana gaskiya kawai zai faɗa to babu dan adam inda zai ce gaskiya kawai zai faɗa face sai kaga dukkan jikinsa ya canja ya zama na kwarai saboda ba wani harce da zai iya zama mai faɗan gaskiya a kowane lokaci sai in zuciyarsa ta zama mai kyawu shi yasa gaba da yake mafi kusa da taimakon zuciya wajen aiwatar da abubuwa shine harce shi yasa idan zuciya ta gyaru harce in ya biyo baya shikenan duk sauran gabbai kawai lafiya lafiya zuciya gyaruwanta shi ke gyara harce amma idan zuciya ta ɓaci harce zama mai ƙarya na farko yin zuciya ta ɓaci harce da shi ake iya al-ishrak billah harce yana iya fadawa shirka mai sauƙi ne harce ya furta shi a adawa harce yana sabbaba adawa harce yana sabbaba gaba tsakanin mutane da harce mutum yanzu zai haɗa mutane su ta gaba har ce zai iya yin ƙarya har ce zai iya annamimanci har ce zai iya wato watsa ƙiran karya idan aka yi kiran karya wanda ya fi kowa ya haɗa shi duniya ta ji shine harshe to shi sa zuciya idan ta yi kyau to sauran gabbai sai su yi kyau musamman idan harshe ya bi ta shi sa za ka ga idan dukkan gabbai suna tafiya wajen aikin alheri amma zuciya ba ta da kyawu har ce ba shi da kyawu to zai wuya a samu nasara a lahira shine matar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa sahabbai sai rasu ga mata nan wata mata ce wance ga yawan ibada ga yawan sallah ga yawan azumi ga yawan sadaka da dukiyarta farilla kan baya wuce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma fa yar wuta ce me ya faru saboda harcen ta ta kame shi akan mutuncin mutane makwabtanta ba sa tsira me tare da ita ba ya tsira wanda mu mu'amala da ita ba ya tsira kaga sakamakon harce ne to milakuhu wato abin da yake mallakan harce ya zama ya zama na kwarai shine in zuciya ta yi kyau shi yasa wa inna fil jasadi mudgha idan salahat salaha al jasad kullu a jikin jiki akwai tsoka wadda in ta gyaru ta zama ta kwarai to jiki zai zama na kwarai shine alqal shi yasa farkon abin da ake fara aiko manzanni da shi shine abin da yake wanke zuciya shine tauhidi dukkan manzannin Allah zaka ga kowa a cikin su farkon abin da ya kira mutanensa zuwa gare shi shine bautawa Allah kadai tauhidi domin in zuciya ta yadda da girman Allah ta kuma aminta da cewa Allah shine Allah ta samu yaƙini tsakaninta da Allah cewa Allah shike gudanar da komai shike azurtawa shike talautawa shike rayarwa shike kashewa ta amince da wannan ta samu yaƙini to shikenan ba ta da matsala sai ga duk gabai sun tafi gaba hannu ba zai dau abin da yake na haramun ba kafa ba za ta jefa mutum cikin abin da yake na haramun ba saboda zuciya ta riga ta da tafiyan kafa da ganin ido da jin kunne da daukan hannu da yake yi duk wannan zuciya take take take kawata shi wanda duk kaga ya je ya dauko abun wani ko cikin dare ko cikin rana sai da ya ta shawari da zuciyarsa in yana da wani aboki da ya tashi wannan har ce ne ya hada su da ya ta shawari da zuciyarsa ya kamata ya dau abun wane ya kamata ya je da daddare ya kamata ya je da rana ya kamata da la'asar ne ba koma ba kowa a ya kamata ya je da sassafe in ya tare wannan da zuciyarsa in yana neman mataimaki ba zai iya faɗa da zuciyarsa ba wancan mataimakin saurara sai ya amfani da harfi sai ce yana ganin da sun yi kaza wancan ma da harshe zai biyo masa in zuciyar wancan din ta gamsu ta raya masa domin yana isar da sakon da harshe in ta shiga zuciyar wancan sai ta raya masa in mummunar zuciya ce ce eh lalle ya dace su je su dau wannan abu ya kamata su shiga kaza su yi kaza su yi kaza to sai shi ma sai ya faɗa masa da harshe shikenan kawai haratun su sune za su saddaka abun da zuciyar take sai gabban su kawai duk sai su tafi sai zuciyar ta ce ku shiga da daddare sai su je da daddare ko ku je da rana sai sai su je da rana kafa sai ta tafi da rana in zuciyar ta da aje da rana har ce ya gaya wa dan uwan dan uwan ma ya faɗa da harshe shine shikenan shi yasa wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasad kullu zuciya ta take cewa je ka masallaci kaga mutum ya dimanci zuwa masallaci amma da kafa yake zuwa masallaci ba zuciya ta take zuwa ta ta kawo ta zo ba da hannu yake zuwa yayi alwala da hannu yake yin kaza da ido yake kallon hanya amma saboda zuciyar ta wanzu cikin ta kwarai shi sa duwa ina abubuwan sai suke tafiya cikin harkar kwarai idan zuciya ta reciya ɗau kayan shagon ko cinikin da aka yi tun mai gidanka bai gani ba zuciya ce take rai wannan sai ta cewa hannu ya ɗauka ya sa aljihu kafa ta kai inda za a ja ɓoye waye waye to zuciya ta lalace amma zuciya ta ce kai ya za ka abun da ba naka ba sai hannu ya mai gidauka ya ma me ma abun sha'awa a ciki zuciyan ba ta sha'awa hannu ba zai je gurin ba balle har kafa ta je wani guri inda har sai ta sai kan tafi da kafa a je inda za a dauko abun da ba na mutum ba wannan ba zai yi ba shi yasa alhalal bayyinun wal haram bayyinun bainahum ma umurun mushtabih amma duk taron abun kawai sun ginu ne akan zuciya ta yi kyau ko ta yi muni shi sa sai kulle hadisin da maganin ala wahiyar qalb ku sani cewa ita ce zuciya zuciya kawai ita ce milaku kulli shi yawa kawai fara gyara zuciya shi za ko mu'amala za ka yi da mutane gyara zuciya a al'amura sun lalace ba mu gyaran su kawai shine gyara zuciya ta yana za a gyara zuciya ta hanyar gaya mata saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar tarbiyyantar da ita akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyalanka zaka tarbiyantar tarbiyantar da su akan tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jama'a zaka a yau idan ka dimanci tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai wasa sai ka zama bako a cikin mutane mu'amala kuma sai ta maza daban da ta mutane so da hargowa kawai da ake ciki wani ya zama daban me yasa kawai shi yana ga ya kamata a auna ayoyi a yi aiki da su a auna hadisai a yi aiki da su kawai sai ka zama daban kuma cikin al'ummar musulmi kake rayuwa amma rayuka ta kusa ta zama daban surutu kadai in ka rage sai ka zama daban a cikin mutane so da mutane faɗi abin da ka ga dama kawai ake a yanzu kana rage surutu kawai sai ka zama daban a cikin mutane kai wannan baya son magana shikenan sai a kyale ka ko ka kyale su shikenan ko su huta da kai ko ka huta da su ka rage zuciya Allah ya sa zukatan mu na kwarai wanda za yi taka tsantsan da shubuha da Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Amin اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وول علينا خيارنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ولا تولي علينا شرارنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وقضي لنا حوائجنا إنك على كل شيء قدير واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين سبحان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك